واشرقت الارض بنور ربها ووضع الكتاب ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون kuma ƙasa ta yi haske saboda bayyanar Ubangiji don yin hukunci a tsakanin bayi, aka watsa takardun ayyukan mutane, aka zo da annabawa, aka zo da al'ummar annabi Muhammad don ta yi wa annabawa shaida a kan mutanensu. Allah ya yi hukunci a tsakanin kowa da adalci, ba za a zalunce su ba a wannan rana, ba za a ƙara wa mutum mummunan aiki ba, kuma ba za a rage masu kyakkyawan aiki ba.